gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari Auna. gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. zane magana ne akan nau'in kuɗin da ake kira cryptocurrency. jama'a muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau filiyar sashen hausa ta gayyato mana bakon da zai yi mana cikakken bayani akan wannan nau'in kuɗi da ake kira cryptocurrency a turanci sannan za mu ziyarci filin kwalama sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu fara shirin ne da rekawa zauren tattaunawar mu a Kano inda wakiliyar mu Baraka Bashir ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana. To ni sunana Muhammad daga nan unguwar kan karofi kuma ni na kasance ina bincike a cikin wannan harka ta cryptocurrency wanda kamar yadda kika yi tambaya cewa me bambancin su shi bitcoin wanda shi satoshi na kamoci ya kirkire shi wanda mutum ne wanda har yanzu ba a iya identifying wane ne shi ba sai dai aikace-aikacensa da kuma wasu daga cikin ɗalibansa sun yi shi sunansu sun yi shi ne based on market base ma'ana cewa sun dora shi ne akan tsari na yadda transactions na kasuwanci da shige da fita da za a dinga wannan ya saya wannan ya yi shi zai bashi balu shi zai bashi daraja ta yanda gashi nan sanda suka fara shi shi ma mining dinsa aka yi kamar yadda ake mining din pipe din nan sai dai shi lokacin da ake mining dinsa kamar mu a nan irin kasashen mu Najeriya lokacin muna ta tugo wani abu tugo to a daidai lokacin da muka shagala muna ta yin tugo din nan su kuma kasashen da suka ci gaba a lokacin suke mining din ainihin bitcoin kuma mining dinsa ba da waya aka yi ba gaskiya da computer ake da wasu wasu abubuwa da ake kira nodes su ake amfani da su ana wannan mining nasa so sai suka dora shi based on market value so shi kuma kaman pi shi ne wanda shi kuma dr nicholas shi kuma ya kirkire shi a student um, dalibi ne a stanford university na phd so su kuma sai suka kawo shi nasu su kuma suka dora shi uh, based on community base. ba kamar market uh, base wayancin irin na bitcoin wannan shine bambancin so da sun kawo shi so da abinda su suka kasa a cibin ne a bitcoin su yanzu fai suka zo suke so su yi achieving menene aka kasa a cibin abin so abin da aka kasa a shi shine wato shi magana ake yi ta kuɗi kuma kamar yadda tarihin kuɗi ya nuna cewa asali duniya ba wani abu kuɗi sanda aka fara evolution na duniya gaba ɗaya ba wani abu kuɗi kawai trade ba bata ne Eh, kai kana da akuya kai kana da dawa ban gishiri in baka manda ka bada akuya in bada to ana nan ana wannan sai wasu suka dinga zuwa wasu gurare suna samo precious stone wasu yan duwatsu haka a bakin ruwa masu daraja sai su ajiye sai wani ya zo da akuya ya ce na zo ne ka bani dawa sai ce a ah, bani da shi sai wani ya ce ah, amma ga wani abu sai na ta kyalkyali a cikin ɗakin ka bani shi wani sai ya bashi sai ya bashi dawa kaga to wannan sai sa wannan abubuwan sai suka zama su ne kuɗi ɗin wanda ya tara su da yawa shi ya fi kowa kuɗi sai mutum ya ba da wannan shine irin su wuri suka zo mana muma a kasashen wanda a cikin ruwa ake samu sai ka ba da wuri sai a baka abu so su kuma irin can kasashen da suke sun fi mu su kuma suna amfani da gold so sai kaga an zo an ce za a yi cinikin fili an ce gold katu so daga gold din ba zai dauko ba sai mutum ya dauki takarda sai ya rubuta adadin gold din sai ya signing wannan takardar sai ce sabin as kuɗi din sai in ya baka wannan takardar da ka je da ka nuna kana da wannan takardar sai a ce a ah, wannan yana da gwal kaza kenan so sai ai baluyin wannan takardar a matsayin kuɗi sai a baka abu so ana tafe ana tafe har a cana su suka fara kasar cana a ko wani sarki da ake shi fara creating kuɗi based on wannan abu so lokacin da ya introducing abin ya gabatar da shi sai zama da mutane ba karba ba saboda suna ganin a za su ce takarda ke representing dukiya to haka ya ta rigima da karfin fawarsa har mutane suke yadda suka karba aka ci gaba aka ci gaba to mu ma haka abin ya zo mana a kasashen mu wacce da tura suka kawo lokacin sarkin Kano Abbas aka kawo kuɗi aka yi ta rigima da masarauta ma suka ƙi karɓa tukun kuna ba su karɓa ba ko al'umma ba za su karɓa ba saboda mu dama indirect rule ake yi a kasashen mu nan ma'ana ba ma yin wani abu sai wanda ya doki kan shugabannin mu a wannan lokaci to sai kasance abin yaki har aka zo zamanin da turawa suka yi samu matsaltsaloli ma da sarakunan aka yi rigingimu fada da sauransu so aka zo har zamanin sarkin kano usman akwai sarkin ma da ya yaga kudin ma so wannan dai duk sanda dama evolution duk sanda wani canji ya zo daga wani stage na kuɗi za a koma wani to za a ci samun irin wannan problem din to har muka zo muka karɓi kuɗin takarda aka yadda da shi aka zo ake ta yi to yanzu inda duniya ta harashi ne da muna tafiya a web 1 web web 0.1 web 0.1 shine ci gaba na farko da ya fara zuwa mana na kwamfuta shi kuma ba wani abu bane magana ce ta information shine lokacin da aka kirkiri su google aka kirkiri su linkedin su ai dai wasu abubuwa wanda kawai information kadai ake samu a cikinsu da su kadai ne suke tafiya so su yahu su waye duk magana ce ta information kawai to sai muka dawo duniya sai ta dawo web 0.20 nan shi kuma abin da yake magana a kai shine lokacin da social media ta zo shine sai aka samu facebook sai aka samu duk wayannan duk dai ga nan duk wayannan duk abin da aka sani da na social media sai to yanzu kuma duniya ta shigo web 3 ne web 0.3 din nan shi kuma digital world kenan shine yanzu komai zai koma digital wanda shine shi kuma yake attached da AI wato artificial intelligence tare suka zo da shi da wannan zancen digital world din to shi abin da yake dauke da shi shine komai zai koma digital ne har kudi shine muhalli shahid na zancen da muke yi dole kudi zai koma digital lokacin da sarkin kano ah, murabus sarkin kano sunusi yana gwamnan banki ya kawo mana cewa za a yi cashless eh, policy za a daina yau eh, za a koma mutane suka ci kalubale da yau za a ce haka amma yanzu gashi ta kai mu yanzu shago a unguwa da zaka yi siyayya in ka je zaka ba da ATM ka sayi taliya da magi da waye ya ciri kudin shi bai ga kudin ba kai baka ga kudin ba to wannan abin ne fa yanzu yake developing shine wancan abin da su wayancan masana dukkan wayannan mutanen da suka kirkiro cryptocurrency masana ne research suka yi sai suka gano cewa za a iya amfani da kuɗi kwaya ɗaya a duniya ya zama shine kuɗi maimakon yanzu kowace ƙasa ta daban kowace ƙasa ta daban kuma dama wannan abin ya fara developing domin za ga akwai west african money za ga akwai european money za a kaga ana ta har hada kuɗi to yanzu shine ake so based on za ta zama kuɗi ya zama digital ba ganin sa ake ba kawai sai dai a dinga transferring nasa. da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Za ga akwai European money za a ga ana ta har hada kuɗi to yanzu shine ake so based on za ta zama kuɗi ya zama digital ba ganin sa ake ba kawai sai dai a dinga transferin nasa domin yanzu abin fa ya kai ma yanzu har an fara kaiwa wani mataki da hankalin mutane bai karba ba amma an fara shine misali yanzu za ka iya siyan fili virtual fili virtual it means filin ne baka ma ganin sa ma amma zuciya ta yadda akwai shi tunda yanzu kamar meta din nan da ake ta amfani da shi za a zo a makala maka abu ina zaune nan za a samun abu in aka samu a ido na mm. kawai zan gani an ɗauke ni an kai ni wace ƙasar ne gashi ina mu'amala a kasar kuma in gani din abin ya tafi da kwakwalwarka da tunaninka wannan abubuwan to sune ne artificial intelligence din da suka zo simple yanzu tesla din nan da da elon musk waya ce yayi ta tesla ga ta yanzu amma tesla din nan ya cire mata ah, ah, ah, wannan abin da yake zuko abu in yake faduwa kasa din nan babu mm, radiation ba wannan abin da wancan abin ya kirkira wancan philosopher wato ka riƙe in aji abu haka a hannuna ina sakin sa faduwa ƙasa zai to yanzu tesla wayan nan ka riƙe ta haka kasa ke ta ba za ta faɗi ba za ta tsaya babu wancan abin da a'a wancan na wannan da aka gano yana gravitational force to wannan babu shi to ita kuma a lokaci guda yanzu abin da ake ta kokari abin da yake ta kokari ya sa mata abu ɗaya ne har yanzu shi kadai ne bai sa ba shi sa bai releasing ɗinta ba cewa idan na rike ta haka kawai na kawo a raina cewa bari in kira ya haya kawai sai ta kira shi wannan abin yake ta kokari ya sa mata ba sai ya mention sunan ba ah, da kai sau da sa su attachin abin da to irin waɗannan abubuwan ne suka zo yanzu digital world ta zo so magana ta fai shi ne fai sun zo sun kalli duk wayancan cryptocurrencies din da suka wuce an yi shi an matse shi wasu mutane ne kawai suka same shi su kadai da suka samu sai suka yi dumping nasa su kadai suke da shi suke transaction suke waye kananan coin sai dai su makala sai dai ka je ka sai 0000.1 to amma su wa'annan sai suka ce a'a a yi shi community based a sake shi kowa ya samu in kana son ya zama hall yanzu kasashen duniya sama da 200 da wajen 60 ne suke yi mining pipe din nan kuma mutane tun ba su yadda ba yanzu gashi locally an dan fara transaction da shi an fara kaza an fara ko jiya ko yarinya da ta tura takarda wata wajen wani malami cewa ita tana son sadakinta za ta iya karɓar fai amma malamin ya mata fatawa a kai so malamai suna ta shigowa ciki community suna shigowa amma duk sanda sabon abu ya zo dan adam halittar dan adam duk sanda aka zo da sabon abu za ga ya yaki abu shi sa annaba suke ta shan wahala duk sanda suka zo mutane suna kan wani tsari suka suka ce musu a abu Allah ɗaya ko ayi kaza ko ayi kaza ko a bar sai ayi ta wahala da mutane amma abin da yake da akwai shine dole duniya ko muna so ko ba ma so ta zama digital kuma analysis din yanda ya taho shine in the next 50 years so ake zama ba ma ba fiat money fiat money shine kuɗi na takarda ka ganshi ba za a ganshi ba kawai digital za a dinga komai wannan tura wannan wannan kawai shi ke kenan kuma za a yi kira devices da za su simplifying abin eh, wannan wasu na'urori da za su sauƙaƙa abin yadda abin zai zama kawai ba sai ma mutane sun dinga daukan wayas ba za a ce abubuwa da yanzu ko wannan POS din da ake gani a yanzu gashi ya zama ko ina ma akwai shi kuma yanzu bankuna za ga kan mutum ya je banki sai ya dade in ba wata rigima ce da kai a BBN ko wani abu da sauransu kuma an yi creating security mai karfi ba irin da ba shi yasa suka kirkiri KYC a kan PI saboda da duka harkar KYC din su ba irin na PI bane ba amma yanzu PI sun yi creating KYC sun creating browser mai zaman kanta sun creating din wani folder mai zaman kansa na KYC da za a turo turo maka za ka saka kanka ka yi wa kanka bidiyo live za ka saka national id card ɗinka ko passport ɗinka international ko wani valid id naka wanda zai nuna hoton da yake kai daidai yake da hotonka da ka ɗauka sannan za su karbi bayananka na nin ɗinka da sauransu wanda in an sa za a ga details ɗinka duka za su karbi wannan abubuwan ta yadda to kuma sannan transaction ɗin an ɗora shi ne akan blockchain shi kuma blockchain wani abu ne wanda duk duniya ta yadda bayan da za a iya penetrating blockchain ka yi cuta a cikinsa duk inda ka kai ba zai yiwu ba saboda block za a kira shi blockchain can kadai ta isa ta zama to kuma block block kuma kowa san da ake shirya block to blockchain so ba zai yi wani iya penetration ba kurum idan abin ya faru ya faru tunda ko yanzu harkar su bitcoin da ma ba su da cikakken tsari irin na fai ai za ga mutum zai tura kuɗi yana cana za ka tura masa pi abin bitcoin ɗin ka turo ma kuɗi kuma transaction din yayi kuma successful so bare kuma wannan wanda suke masa tsare-tsare masu kyau suka shigo da shi da tsari so da aka abu na karshe da nake so in ce akan wannan tambayar da kika yi shine fai ya zo da tsare-tsaren da mutane ko a karba ko ka a karba ni yanzu ban ma fara ba ba na yi amma ina kuma shirye da zan yi kuma wajibi in yi kuma wajibi in gaya mutane su yi saboda abu ne wanda nan gaba zai zama da shi za a dinga amfani saboda duniya ta dawo web 3 ne so dole mutane su yi hakuri su karba abu ne wanda zai zo nan gaba za su ji yanzu ba wai ko ba zai yiwu ba tunda abubuwa da yanzu robot da ake ta gaya mutane ai suna ganin robot ba zai yiwu ba amma yanzu idan kaje kasashen da suka ci gaba yanzu abubuwa da yawa robots ne suke yi kuma duk dalilin web 3 din nan ne na wannan digital world da aka shiga yanzu shine wanda nake ga miki na artificial intelligence so dole mutane haka za su yi hakuri abubuwa da yawa da tsare-tsare da yawa za su zo wanda nan gaba ba za ka ga kuɗi ba nan fight din sannan magana da ake ta yi nakan ji matasa akan hanya da media da sauran suna zancen fashewa ba wani abu ta fashe ba wani abu da zai fashe ba wani abu da zai faru ba wani date specific da zaka ce ga wani date da wai kawai ranar zan ɗauki kuɗi babu shi sa suka ce community based ne sai suka sake shi community kai masa farashi akwai stella ita sai ta zo ce ta kirkiri wata mace ce yar japan kuma mahaifiyar yar canada sai ta zo ta kirkiri wani farashi ta ce ita tana ganin a fahimtar ta ya kamata ya zama an yi baluyin nasa ne a matsayin tun da shi pi din kansa ai ba wani abu ne sabo ba kowa ya sani pi in kan yi mas a secondary school akwai shi da wannan logon nasa kuma pi is equal to 314 da wasu pi 499 da 1000 sai ta ce ita tana ganin wannan shi ne ya kamata ya zama farashin pi so wannan abin da ta faɗa din ya zama dala dubu ya zama dala dubu ɗari da talatin da hudu da wayannan yan kwabban na kai shi idan ka canza shi kudin najeriya shine zai baka 188 miliyan fa one pi to ita wannan matan ta kirkiri wannan abun sai ta shiga duniya ta yi ta kokari tana bin kasashen duniya tana ta convincing ta yi creating forum forum a cikin social media group group a nigeria ha a Kano akwai group dinta so sai ta kokari ta yi mobilizing mutane akan cewa mutane su yadda cewa in balu su ya fito ya fito aka da dama shi an ce community based ne mutane ne za su yi masa balu da kansu wasu suka ce dubu shida dala dubu shida kaga wajen miliyan nawa kenan uku ko na abu haka dai kowa ya ta baluyin nasa to akwai kasuwanni da ake creating na pie akwai pie chain mall kasuwa ce wacce ake creating nata a china a kasar china har ka pie kawai ake a pie chain mall din nan su pie chain mall din nan sai suka tasiranci da wancan farashin da wancan matar ta faɗa so akwai wanda ta fito recent ma na manta sunanta su kuma suka ce a dubu shida za su dauka to duk da irin wayannan kasuwannin da ake kira suna ta faɗa farashin da suka ga dama to magana gaskiya ba wani abu da zai fashe ba wani abu da zai faru ba wani specific date abin da zai faru kawai shine ana cikin tafiya yanzu ana ta tun ana yi mutane dariya tun da yanzu gashi na ga wani a bauchi ya sai da shinkafa wani ya sai da doya wani ya sai da kaza haka abin zai ta tafiya har a kai samsatin domin akwai wani abu da suka kirkira a cikin fai wanda suka dinga sa mutane suna lokin fai su to maximum abin da suke lokin shine 3 years to waɗannan tiriyas din da mutum ya loke shi ke nuna cewa fai ba ne zai fara motsin da mutane suke tunani ba sai bayan shekara uku sannan an gama gama shirya shi da tsaro da komai so sannan ne zai fara bada yanzu dai a takaice kuma a ƙarshe fai gaskiya ne fai gaskiya ne kurum sai dai mutane in suka ce bisa yadda ba ka kyale su za su yadda nan gaba saboda komai yana zuwa ne based on dalilai na zahiri kowa da adadin kaifin fahimtarsa wani yana da saurin fahimtar abu wani sai ya ga zahiri wani kaza wani kaza wani kaza kammala shirin namu na yau bari mu leƙa filin kwalama. mu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau mai muke da shi ne ga sauraro party jollof rice yau zamani. da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbabin nan kai za ka ci ba irin shi kake a gida ba. Eh kana ma da wannan gaskiya ne eh, haji. Wannan to shi za. To menene sarrafa? menene ake bukata in za a yi wannan girki? Eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jiyar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana buƙatan albasa tana buƙatan man gyaɗa tana buƙatan kayan ƙanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro da tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su to ake so kaɗan kaɗan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu kai karyar dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi attarugu idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda Allah ya horewa wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora kan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan so ruwa ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare ta samu shi ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi na ƙaƙƙen tattasanta da albasa da a tarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin mm, dafa duka mm-hmm. idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yauwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son katkar mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafa uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan motsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wanda za ta ga ruwan yayi fari sal yana yana cire starch ke wani sanatan da sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan faru mm. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasar wasa to an rage shi sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan abincinta ya eh, tafasa ruwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta dauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas eh ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salak. to a basu da ransu eh an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kamar bata ya yi yawa an sa a nan a sa a nan mm. tunda duk ciki zai tafi lokaci daya mm. bari wannan din mu bashi a matsayin salak. shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tona tsakiyar girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, eh, kwano ba roba mm. sai ta dora sai ta dauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi masa ta rufe da fuel paper e ko leda saboda kauri ya ɗan ba ma shinkafan ɗan kauri Eh, zai dan bashi kaurin wannan na party jollof eh da kin bude da kike na dan kaurin nan dan kina dan ci kina dan to shi ne shi bai bai kone mu kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba magawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi zuba da wannan kan kauri kanshi kanshi da ake da ake bukata Kike kenan shinkafa da ake cewa party jollof ta samu kin ga kenan smoky fati da mai zan canji hayaki ne oh, ko ya mai dan hayaki yawa mai dan hayaki da dan mm. kauri kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike oh. ci yau wato kin samu fati jollof kenan sai a nemi haɗin shi kamar su latas din da na mm. ce miki kamar salad kenan yawa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina gaya miki ci mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki haka yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri mm. aka datsa dan kukumba aka yawwa zai zai wadata haka zai wadata Su sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyan abubuwa ba shi wannan din ma kawai dan ganye ma tumatir ba kana ya bada ki nemi ɗan ruwan kal ɗin kike dan barbada ki sa eh. gishiri shi ma zai wadata a a sha tuwo Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Hadiza Kyari sai kuma Julie Lagos Gresham da ta mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.